Jama'a Assalamu alaikum suna na Binta Esiru ga takaitattun labaran Afirka. Bari mu fara a Burkina Faso inda ministan lafiya Claudine Luge ta ba da sanarwar bullar cutar coronavirus ta farko a kasar. A Uganda, akalla ɗaliban ƙasar 69 ne suka makale a garin Wuhan na ƙasar Sin cibiyar cutar coronavirus. Iyayensu suna roƙon hukumomi a dawo da su gida, amma jami'an sun ce ba su amince ba. bari mu leƙa habasha inda iyalai da 'yan uwa suka hallara a wurin da hadarin jirgin saman habasha mai lamba uku sifili biyu ya afka bayan shekara ɗaya da hadarin Ƙasar ivory coast ta gudanar da raye-rayen gargajiya karo na uku a titunan abidjan a kenya kafisa mutuwa 'yar shekara 31 ta zama shugabar masu kalangu takaitattun labaran afirka kenan sai kuma idan allah ya sake haɗa mu.